Hoto na ashirin Cikin kwana arba'in Yesu ya yi tafiya cikin duniya, mutane da yawa sun gan shi, sun kuma yi magana da shi. Wata rana mutum ɗari biyar suka gan shi, sai Yesu ya ce, Zai komawa wurin Ubansa, ya kuma ce, Akwai wurin zama da yawa cikin gidan Ubana, da ba haka ba, da na faɗa maku. zan je domin in shirya maku wuri, idan na je, na kuma shirya maku wuri, zan dawo domin in karɓe ku wurina, ba zan bar ku marayu ba, zan zo gare ku. Ya kuma yi alkawali zuwan Ruhu mai tsarki, mai shafe hawayenmu. Yanzu Yesu yana sama tare da Ubansa, Ruhunsa yana tare da duk wanda yana ƙamnarsa da kuma bauta masa. Kafin ya koma sama, Yesu ya ce, Ku tafi ku almajirtar da dukan al'ummai, kuna yi masu batizma cikin sunan Uba, da na ɗa da na Ruhu mai tsarki, kuna yi masu koyaswa, su gane dukan abin da na umarce ku. Almajirai suna nan suna dubansa, sai aka ɗauke shi zuwa sama, sa'an nan sai ga manzo biyu daga sama, wato mala'iku. suka ce, Wannan Yesu wanda aka ɗauke daga tsakaninku zuwa sama, zai dawo kamar yadda kuka ga tafiyarsa zuwa sama.